to ci وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك أي كما متعنا وسات الإنس كما يد منك جير متعني ما سوجن دادي كالكتتو wal jinna da aljannu alhum bi ba'in sashen su yana jin daɗi da sashen su ta su ta abubuwan da su shan giya shan kaza da abubuwa da na banna kamar yadda ka mun yi musu nuwalli ba'al zalimin ba'alan muka shugabantar da sashen azzalumai akan sashe wasu na jan wasu a ta ai raye-raye da abin nan da shaye-shaye ana kallo bima kanu ya kasibun Eh, ba da zalimi na ba'al wata shugabantar da wasu azzalumai akan wasu sai ta jansu bi ma ya kasu mudan abinda sun kazan suna aikata min ma'asi na ayyukan zunubi Allah sauƙaƙe to ci gaba ya ma'ashar ya ma'ashar al-jinni alam ya ji kun rusulun minkum kusuna alaikun ayati wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وعرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين to waka ka kamar da yadda mun sa wasu sun ka ji daɗi tare da wasu na wajen zunubi to ya mashar jin ya ko jama'a aljannu wal yansu da jama'a mutane Allah ya tuba rasulun min kun ce da kun be kun ka ci gaba kuna yin abin da bai kama bai kamata ba ba mu aiko muku manzanni ba lam ya tuba rasulun min kun shin manzanni daga cikin ku ba su zo muku ba ai majmu'ikum wato abin nan jami'an ku wato ba su ba alukun kun ba da kuma asadiqu bil insi domin cikin kullum manzanni cikin mutane yake babu manzanni cikin cikin aljanni aw rusulul jinni ko abin a inzaruhum wa an anzuru ta masu yi musu gargadi don an ce abin nan waja abin nan eh, eh, eh, min irsali rusul ko wa inzarihim iyana sun zo sun yi muna gargadi qala ta'ala sai Allah ya ce ku diba wa gararhumul hayatud duniya. sun san abin da ake faɗa gaskiya ne amma rayuwa ta kusa sai ta ruɗe su sun ka bar rayuwa wadda aka tafi mai tabbata wa shaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sannan sun kai shaida akan kawo nasu na cewa su kafirai ne cikin duniya fa in qila shahidu bil quli hunako ala anfusihim in an kace nan duniya sun yi shaida da kafirci akan su wa ankaru fi qawli ta'ala amma wani wuri kuma ai sun yi musu ko wato na cewa ma kunna abin nan ije ma kunna iyana um, abin nan sun malanta kun fina illa an kalu eh, wallahi rabbina ma kunna mushrikin kila sun malanta kuma fina tun illa an kalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin nan sun sun faɗi gaskiya su sun yi nan kuma can sun faɗa ba su yi ba wa zalika yazunnuna awwalan anna abinda addalili inda sun kai musu sun kace su ba su yi shirki ba suna zaton in sun kai musu kamar duniya ne wato ƙarya za ta yi musu amfani yan fa'un fa'ir kulun jan su shiga aljanna mu almu'min tare da mu'min ne fa yunkiru sai sai musu biya bahin da ba bakunan ce mu wallahi ba mu taba abin nan ba ba mu taba shirki ba fa hina idin yukhtamu alaiha bayan haka nan sai ba bakunan su sa wani abu a ruhi wata shahadu alaihim jawarin gabubuwan sai musu abin nan sai musu shaida bi shirki da shirki wal kufri da kafirci sannan su komo kuma suna abin nan na dama to sun ma kaba alama ta kaddama min akhbari yawmil qiyama labaran da yawan kiyama da ya gabata ga ta'kibi karin bayani fa qala yace zalika ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك واتو أيكا ومن ظني وما عليه دا أبين دي أيقنصا من الحكم الحكومتي الحكمتي أبين دا الدليل ينصا Allah ya kun rabu ka mulikal qura bi zulmin domin ubangijin ka bai zama ya halaka mutanen kauyuka ba bi zulmin saboda na wani zalunci wa alu ha gafiluna alhali mutanen su suna abin jahilai ba aika musu da manzanni ba wannan shi ya nuna kenan mutanen jahiliya duka duk bannan da sun kai aljadda za su shiga domin ba aiko musu ba sai wanda an ka aiko ma amma akwai wasu waɗanda annabi ya ce ‘yan wuta ne kamar abin nan umaru kaisa da abin nan ‘yan laha wannan shi kenan sai mu bar al'amari kamar yadda annabi ya ce amma saura ‘yan abin nan mutanen jahiliya ko kuma wanda yake labarin musulunci bai kai gare su ba suna can ɓoye cikin duwatsu in sun mutu ‘yan aljanna ne kamar eskimos to Eh, kina yi wa abin nan da na ga wani littafi da ke cewa kamar misalin arnan da ke abin nan mutane mu ba su zuwa suna suna karantar da su an kyale su kawai amma suna da labarin musulunci suna da labarin musulunci amma ba su gane mi amma na shi eh, ba ba hujja gare su eh bai zama hujja gare su Eh, amma abin da wasu na ganin kamar ya hujja ce <laughs> to inda kuke akwai sarki eh gargaskiya ne amma kuma wata kuma abin da in musulmi sun ka zauna tsakanin kafirai ba su karantar da su sai Allah ya sallaka su akan su eh eh haka ne eh, kun gani abin da mun karatu nan abin nan eh, cikin wani littafi na shehu in liman na cikin hudu ba sadda ba a magana wani ya taho yace alagawa ta malam ina son ka ni musulunci in ya ce bari in kare hudu ba ya kafirta sai a hidda shi daga limanci dan ya yarda wani ya zauna cikin kafirci to sai su malaman suka ci hawan duki su je su samu arnan nan na kofa can waɗanda suke zaune wajen shekara barkatai ba ruwan su komi sai a ce su kuma har yanzu sun musulunci a kai kansu a ba kai gare su ba kai ba sani ba eh don abin na bayyana a mutum ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون lokacin da sardauna ke musuluntar da mutane ya tafi wani gari wato mutane da yawa sun ka musulunta ya kai musu tufafi na maza da na mata bayan mun komo gida sai wani daga cikinsu ya taho iske ni ya ce tufafin nan da sardauna ya bayar da kuɗin nan da ya basu duk sai da an ka amshe bayan haka nan kowane yadda ya shiga musulunci sai an ce sai ya ba da su ne biyar don ya shiga musulunci a'a wasu ban faɗi ko wasu ware shugaban musulun da nake kusa da sai nace kana iya haɗin wannan magana gaba ga sardauna sai ce eh ni ɗauke shi ni kai gaba ga sardauna ce ga wannan ya taho daga wuri kaza ya faɗa ma abin da ya gaya min sai ya ce ya faɗa kamar yadda ya ce sai sardauna ce abin Allah ya sauƙaƙe wani wuri aifan guda ake karɓa ka sani wannan abu eh, to ya zan yi eh wato kenan kowane hukuma za ta yi kokarin gyarawa gurgurdan iyawa ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kadan kadan kowane abin nan kowane masu yi da wanda ba su yi kowane yana da darajojin da Allah ya bashi yana da sakamako mai ma'amilu ga abin da sun ka aikata min khairin wa sharin wanda aikata khairi yana da shi wanda aikata sharri yana da shi wa ma rabbuka bi gafina amma ya'malun kuma ubangijin ka bai zama mai shagala ba ga abin da suke aikatawa komai mutun yayi to Allah ya sani kuma bai mantawa an rubuce wa rabbuka gani wa rabbuka al waliyyur rahma in yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum ملة قوم آخرين to na ne wa rabbukal gani wato Allah ya ce ma annabi ubangijinka shine wadatacce an halki daga barin talikansa wato bai bukatar talikansa wa ibadatin kuma ko basu bauta masa bai damu ba wa ma ya murhum bihi da abin da yake umarni da su ko sun yi ko sun ki aw yanhahum an ko ya hana su inna ma huwa li maslahatin tarju ilaihim duk abin da Allah ya ce kayi to ya ce kai don amfanin kanka in ya ce ka bari ya ce ka bari don amfanin kanka in ka yi wato kenan ba shi ka taimaka ba kuma shi ubangiji zur rahama ne mai rahama bihun ga mutane fala yushaddidu alai bai tsananta musu komai da sauki wa ya tabi bihim tariqa sal kuma yana san su bi hanya abin da mai sauki al ƙima wanda daidaitacce in ya shafi hukum in Allah ya so zai halaka ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane bil eh, bil ihlaki halaka ku la yanqusu la yanqusu istisalukum ah, mulkahu shay'an in ya halaka ku duk gaba dai to halaka wannan da ya bai rage bai rage mulkin sa da komai ba wa yasahlu min ba'dikum ma sha kuma in ya so ya halaka ku zai kawo abin da yake so min lahkan talikai su mai matsayin ku gonakin ku da gidajen ku duk wasu su shige Kamar an sha ku min zai ta ah, kamar yadda ya halitta ku daga zuriya wasu mutane na daban lam yakunu wadanda ke da abin nan babu su ala mithli sifatikum ya sifanta su suna akan sifatu abin nan wato wadanda ke kawo wasu mutane wadanda yake kamar sifa ko ku ya halaka ku kamar yadda ya kawo ku bayan an share wasu bal kanu ta'iina wa hum ahlu safinati nuh wato mutanen uh, jirgin nuhu ba halaka su ba wa zuriyata an halaka zuriya su min ba'din bayan su min al-quruni wato na shekaru ila zamanin ku har zuwa ga zamanin ai in ya sha ya stasilukum in Allah ya so sai halaka ku wa in shu khalqan jadidan ya kawo wata halitta sabuwa badalakum musayyaku wa zalika sahlun alaihi wannan abu ne mai sauki gare shi wa qad ahlaka qauman mujrimin ya halaka mutane masu laifi mislakum fatamkacin ku wasta salahun ya tumbuke su har da su wa baddalakum bi khalqikum ya musanya su da abin nan kawo ku halitta ku min zuriyati qaumin lam yakunu mujrimin daga zuriyar mutane wanda ke ba mu yagu ba walakin huwa zur rahma amma ubangiji mai rahama ne bikun gare ku fa fa abqakum don haka ya bar ku rahmatan lakum don rahama gare ku eh ba halaka su ba ba an halaka wasu ba ashe kenan waɗanda an na kware za a bar ƴaƴan su su mutanen safina kuma waɗanda karkace an halaka su don adawa da samuda duk suna cikin ahlus safina to ci gaba إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين to inna ma tu'adun la'atin duk abin da ake muku wa'adi na zai zo kamar sa'a tashin kiyama ko azaba za ta zo in ba imani ba duk abin da an kace zai zo zai zo la'atin mai zuwa ne la mahanta ba makawa wa ma antum bi mujizin kuma ba ku zama masu buwaya ba ai fa'iti ne ba ku zama masu kuce ma azabu azabu ubangiji ba sun mawaja ta'ala al-khidab lin nabi ba haka nan ga magana zuwa ga annabi صلى الله عليه وسلم وقال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون تقول لهم كتيم متاني ya kawo ya ku mutane na imalu ku yi aiki ala kun bisa ga halin ku na yi muku gargaɗe kun kita ku yi aiki da kuke so inni amil ni zan yi aiki bisa ga hali na wanda Allah azani fa sawa alamu amma ku sani nan gaba za ku sani wato za ku san manta takun da ku aqiba wane ne yana da akiba ta kware ta gida mai kyawu ai eh, al aqibatul mahmuda aqiba wato karshe man da an mai kyawu fi dal gidan lahira anano am antum mu ko ku innahu la yublihul zalimun wato kuma yadda al'amari yake masu zalunci su ki bin abin da Allah ya ce ba za su ci nasara ba to ga hukunce hukunce nan وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وذكر فيما يأتي ذكر آية دعت هي ودعمك كرمتا ya ambata na amsalatul ahkam allati ikhtara al mushrikun wato hukunce hukunce waɗanda yake masu kafirai suka kaka abin nasu jingina ga ga Allah bil kharsi wa tahmin da kaddarawa kawai ba su dogara da wani littafi ba wa ya'maluna biha ala ghairi ilmin su dora aiki da waɗannan dokoki ba da cewa daga wani ilmin Allah yake taho ba wala hudan ko wata shirya wannan uh, abin nan sai wanda ya tsira kaɗan cikin zamanin nan ƙwarai fa ƙala ya ce waje alulillahi min a amin laharafi sannan suka sanya wata in ai mutum ya yi noma to noman nan da ya yi akwai abin da zai fitar ba su ce mai zakka sai dai wata uh, kashi guda sai a kasashe kashi biyu kashi guda na Allah waje alulillahi ma da uh, su sama Allah daga abin da sun kashi kamil harsu na noma ko wal an'ami ko dabbobin da an gare su su sanya ma Allah nasiban rabo yusrifu nahu ila eh, ila al-dayfan wannan rabon Allah in baki sun taho ne na ake ci da su wal masakin da miskinai wa wal shuraka'ihim nasiban sannan kuma gumaka suna da nasu rabo yusrifu nahu ila ila sadanati masu tsaron gumakan masu masu tsaron su masu aiki game da su waɗanda yake an tai su ke budewa a shiga to su ke cin wannan rabo faƙalu sun ka ce hada lillahi bi za'amin wannan shine na Allah gari a wasu wa hada li shurakaina wannan kuma na gumakan na gumakan su wato na gumakan mu in ji su fa kanu idza saqada fi nasibillahi shay'un min nasibi min nasibiha intaqadu kuma idan wani abu daga cikin rabon Allah ya kwado cikin rabon gumaka to shikenan sai su abin nan sai su hada sai a bashi Aushi fi ha shay'un min nasibi min nasibihi tarakuhu in ya zan wani abu daga cikin rabon gumaka ya fada cikin rabon Allah to sai a bar shi sai a bar a ce gumaka san shi bukata wa qalu sannan suka ce inna Allah ganiyun Allah wadatacce ne an haza daga wannan saboda ko rabon sa ya rage ba komi kama qala ta'ala kama yadda an kace ma kan da shurakaim abinda ya zana gumakan su wala su lillahi kai garbin Allah duk yadda ya fada za a ɗebe a bayar wa ma kana lillahi abinda ya na Allah fa huwa yasilu ila shirkan to shi yana saduwa zuwa ga abokan yana yana kai ga gumakan su sa ma ya hukumun abinda sun kadan suna yi na hukunci ya munana wato ko ga abin nan zakkar su kenan sai a raba biyu ga ta gumaka ga ta Allah kun gane ko wa kadhalika وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك زين وزين لهم ما ذكر kama zayyana lahum ma zikira kamar yadda shaytan ya kawata musu wancan abu na rabon eh, eh, zakka ga gumaka da Allah zayyana li kathirin minal mushrikina qatala auladihim wa da kuma gumakansu sun ka kawata ma suka kawata ma masu yawa daga cikin su wato qatala auladihim ya'yan wato ya'yan abin nan ka kashe ya'yan su bil wa'di wato in mutuna da eh, ya sai shi turbude ta da rai wa huwa damnul li'inati turbudewa ƴaƴa mata bil hayati cikin rayuwarsu makhafatul faqar don tsoron talauci mutum ya sheta yayi rame ya dauke ta yasa ya rufe ta eh wal ailati kuma abin nan don tsoron talauci wasabi ko kuma kada wai a kama ta wabin nahari lizukuri sannan bayan haka nan in mutum ya ce in na samu ɗa goma na goma wato zan yi soke shi kuma yadda ake soke raƙumi wai kamar ya yi layya da shi fakana rajulu ya halifu wato mutum yana rantsuwa da in wuli da lahu kaza in ya samu ya'ya kaza maza da ya hari han yan hari zai soke ɗayansu. kama halafa abdul muttalib abdul muttalib ya yi abin na ya rantsuwa yake ɗansa na goma zai yanke shi sai daidai da baban annabi ne sai yan uwansa na wajen uwa sun kace ba su yarda ba shi kenan an kace a ta yi abin nan a ta yi a kuri a yi fansa shi wato abin da shura kawon shi ne fa'ili min aljinni wato su ne sun kai suke kawata musu wa shura kawon bi idafati wa fihi wa fihi alfasl bayna almudafi wal mudafi ilayhi qatl auladihim shuraka'i wala ya duru wa idafatul qatl ila shuraka'i li amrihim bihi domin kenan su guma kan umarni a a kashe waɗannan li yurduhum ko don su halakar da su wali yalbisu alaihim dinahum kuma don su rikitan musu addinin su walau sha Allah ma fa'alu da Allah ya so kada su yi ba za su aikata haka nan ba wa yaquluna eh, innahum fa'alu zalika bi mashi'ati Allah suna ta ayyin haka nan mun yi shi ne da son Allah da Allah bai so ba za mu yi ba wa huwa qawlun wa qawlu haqqin urida bihi al-batil magana gaskiya ce don abinda Allah bai so ba yi amma na yin ƙarya a gyara ƙarya da shi li yasudduhum an tafakkuri domin su karkatar da su daga tunani fi ko fi anna zalika da zalun domin matukar an jingina ga Allah to mutane ba za su yi abin nan ba kamar a ce in ka karanta salatul fati kana da lada kaza kana da lada annabi kaza kaga an hana ma an baka wani abu an ce salati ne istighfari ne amma an jingina kuma ga an an jingina ga Allah kuma an jingina ga annabi saboda haka wata mutum baya tunani fa zarhu ma yaftarun ka bar su da abin da suke kakawa na ƙarya ya Muhammad wa sayarawna su'a aqibat gashi nan wa qalu hadhihi an'amu wa لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم bima kanu yaftarun kuma daga cikin ƙareren da suke kakawa na addinin su wa qalu suka ce an an'am waɗannan dabbobi ne wa hirsun kuma wannan noma ne a hatsi hajarun wato waɗannan haramun ne la yat'amuha illa man nasha'u wato sai a yan a kaddara wasu nau'in dabbobi a ce waɗannan ba mai cin su sai wanda mun kaso shi za mu ce ci ko eh, hijirin wato kenan abin nan an tsare shi eh, la ya tabu ila man nasha mai ci sai wanda sai wanda muka so min khidmatil awsani wato min khidmatil awsani masu bauta ma gumaka wa gairihi min ar rijal wan nisa'i duk dai wanda an kaso ana iya bashi a ce ya ci bi za'amin a wasu la hujjata lahum fi ba da wata hujja sun ka sami wannan ba wa na'amun hurrimat hurrimat zuhura sannan wasu dabbobi su kuma waɗanda yake an haramta abin nan a hausu wala turkau ba a hawansu kasawa idu wal hawami wanda yake mun gabatar wa na'amu la yazkuruna isma ala ga wasu dabbobi su kuma ba a ambata sunan Allah kusa da su inda inda zai ya lokacin da za a yanke su ba a ambata sunan Allah bal yazkuruna isma sunanin sai su sunayen gumaka kawai za a ambata wannan samu zalika illa duk wannan su ce Allah yake ai haka nan ibtira'an alaihi don ƙarya gare shi sai ya jazihim bima kanu yaftarun Allah zai saka musu abin da suka zan suna kakawa na ƙarya kamar a ce wannan wannan salati ne ba a abin nan in kana akan doki jawhara ba a karanta a sama ba ka za a faɗo wai a dai sa wani abu wanda ke ɗauke hankalin mutane ga tunani wa qalu ما في بطون هذه الأنعام خالقة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم كما قاواني وقالوا كما سوكا ما في بطون هذا الأنعام أبين دا أتكين تكن نوات أن ندبو بي خالصة لذكورنا ماذا إذا سوچيشو ما تابا سوچي ‘ya'yan waɗannan dabbobin sun haihu na maza ne kawai su ɗaya za su ci wa in yakun mai tattan sai dai suna cewa abin nan wa in ya kuma ta amma in ya mutu tun baya ba su yanke da suke so ba to mun fi shirka ci anan kowa na ci eh? wa muharram ala azwajina wato an hana shi ga matan mu kenan maza dai za su ci banda mata sai dai in ya mutu kuma to sai kowa na iya ci don abin mata kada su yi tunanin wancan da adda rai wa hum fi shura sai jazihim wasfahum Allah zai saka musu sifan nan da suka yi wasfahum dalika bi tahlili wa tahrim abinda sun ka halatta ko ko abinda sun ka haramta bisa kariya wato Allah zai saka musu sakamakon innahu hakimun fi sunni Allah mai hikima ne ga aikin sa alimu masani ne bi khalqi galitta shi wala ajali hikimatihi don hikima Allah wa ilmi kuma don ilmin sa la ya turku jaza'ahum ba ya barin sakamakon su alladhi huwa min muqtaliyatil hikmati <coughs> duk amin nan da sun kai Allah bai mantawa ba zai ba sake ba sai ya biya sai ya yi musu eh masu kan فضلوا وما كانوا مهتدين ثم أقبل على تلك الأحكام الجاهلية wato sannan ba haka na ƙarin bayani ga waɗannan hukunce-hukunce irin na jahilci allati masaku biha ta masaku biha waɗanda yake sun yi riko da su abin nan badal wahayi wal hukumi bi man'a bayan an yi hani an yi wahayi an hana an yi hukunci da hanin su ga abin da ya ambata faƙala kada hasar alladhina qatalu awladahum waɗannan da na kashe ƴaƴansu sun yi hasara waɗanda na turgude ƴaƴansu ko ko ya samu ƴaƴansu dan na namiji ya harbe safahan don wauta don jahilci da gairi ilimin babu wani ilimi kawai da an kaddara mai haka nan wai in ya kashe ɗana ya yi babban ibada wa harramu ma razaqahum Allah kuma sun ka haramta abin da Allah ya ba su abinci mimma zikir ga da an ka ambata min a qasamil an'amil muharrama bi anwa'i tahrimi da sun ka ce wannan na maza wannan na mata wannan kuma ya mutu gashi nan dai wannan na Allah wannan na gumaka ibtira'an ala Allah don kaka kariya ga Allah qaddallu an tariqil mustaqim sun bace daga hanya wadda a wannan ta'kidun lima qablahu kun gane ba su shiriwa Allah tsare mu amin to وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه طيب. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين طيب تكيد دوكر أبنا نيجيريا wata ga abin nan ga kiristoci in mutum ya yi mata ta biyu daurin shekara bakwai dokar najeriya hmm. eh biga me wata mata ta biyu daurin shekara bakwai eh. bayan ambaton hukunce hukunce na jahiliya wa abati da karerayen su ko bayyana Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya bayyana na hulin nasi Allah ya bayyana wato ni'imar da yawa mutane ga falkan da su bi anwa'i samarati nau'ukan ƴaƴan itace wala an amila dabbobi wa ma yura'a fiha min haqqila da kuma abin da ya kamata a kula na haƙƙin Allah wato abin nan a bar na jahiliya a komo ga yadda Allah ya ce wa qala ya ce wa huwa wato Allah allazi razaqahum wanda ya ba su arzikin ma haramu ala anfusihim Allah wanda ya ba su ni'imar abinci wanda sun ka haramta ma kansu allazi ansha jannatin shine wanda ya kaka gonaki marushatin wato waɗanda yake ah, abin nan kamar masu masu masu yaƙo masu yaɗo alal aliga ƙasa kalbe kamar abin nan eh, kankana wa gairi tun da wadanda yake ba masu yaɗo ba ta masu tashi bi an irtafa an ala saqin kan nakhil wadanda yake suna tashi ga itacensu kamar da binnai wa sha'an an kala Allah kuma ya kaka halitta da dino wa zar'a da shuka mukhtalifan ukulu ko wani abincin sa mai ya saba ma juna wannan mai zaki wannan mai daci wannan mai yami wannan mai kaza kun gane ko samar wa habu fil hayati wa ta'ami ga sifa ma ya bambanta ga ɗanɗani ma ya bambanta kasa guda ruwa guda wa zaituna wa rumman kuma ya halitta zaituni ya halitta rumman kun san zaituni haka yake kamar abin nan mm, sunan wata itanya da ake ce mm, mm, dinya amma da dandani ne ba kamar na dinya bane haka na rumani shi kuma abin nan Eh? kamar gwaba yake amma da ɗanɗanensa daban mutashabihan muta gairu mutashabi su da abubuwan nan masu kama da juna da waɗanda yake ba su kama da juna amma daga ƙasa guda daga ruwa guda kulumin ku musulmi ku ci daga ƴaƴan itacen abubuwan nan da Allah ya shirya muku ita asmara lokacin da ya yi ƴaƴan itace kaulan nan gabanin manina wa atu haqqan sannan ku bada haƙƙin shi na zakka haqqan lahi ku bada haƙƙin zakka wa huwa zakatul mahsul min adu abinda anka girbe to a bada zakka shi yau mahsadi ranar da anka girbe bil fathi ya'ani yawma jazazi ranar da anka yanka hatsi ranar ake bada zakka shi wa qad'ihi wa yata'allaqu bi ifraqi zari kuma ah, zakkar ba ce ake sai an yanke ba wato in dai ya nina kenan zakata waje ba saboda ka tumun da mutum ya ci duk zai nisa da shi don ya hidda zakka wani ibi samar in ya itace su kun ba sai sun bushe ba matukar dai sun isa ana iya tsiba a ci to duk abin da mai gona abin nan zai nisa da shi in ya ci wal inabi ko haka nan ya itace in sunna na inabi in ya nina fa yusabu ma ukila min za a lissafa abin da an ka ci ba da kuma bayan wato ninar kuma bayan abin an an an sare don a hidda zakka wa qabla al-hasad gabanin abinan gabanin a girbe wal jazaa ko yankewa wa bayyana ta sunna sannan sunna ta bayyana sunna annabi ta bayyana annal mukhraja min al-habbi ba an ce a hisuwa daga waɗannan dabban itace ba menene ake fitarwa to ba wato wannan eh, shuka eh, menene wato kwaya da ƴaƴan itace abinda ake fitarwa al'ushurun mutum in yayi noma noman nan ya kai ga zakka to sai ya kasa goma shi ba da kashi guda idan su ke bi ma'i sama in ya zan ruwa an kai ya ya rayu wa nasul ushur ko ya bada rabin ushuri idan su ke bi alatin in shi ban ruwa to abin nan in ya isa zakka to sai ya kasa 20 ya ba da kashi guda wala tukhrajuz zakatu mimma huwa duna nisa sannan ko ba za a hidda duk da sunna ta bayyana ba a hidda zakka ga abinda bai kai nisabi ba nisabi abinda zai kai kamar wato inno gero ne shi kai sa'i 300 gero ko dawa ko alkama duk da yawa ta kwaya sai ya kai sa'i 300 shine wa huwa khamsatu awsiqin awsiqi biyar wa kullu wasqin ko wani wasqi daya sai tuna sa'a sa'i 60 60 sau biyar ba su ɗari uku ba da sa'i alaihi salatu wassalam sa'in annabi wanda yake wata gurgudan shi mutun wanda yake mutawassidi ba dogo kwarai ba ba gajere ba wato in ya hada hannayensa biyu ya ya cika da hatsi to wannan shi amudu shi amudun annabi an dai zakat ne tun maka an ka saukar da wannan hukunci amma ba ce a fara fitarwa ba sai da madina don wata abin nan lokacin da ake makka ba da musulmi ba samu damar mayin aiki ba wala tusrifu Allah yake kuma kada ku abin nan kada ku ketare haddi bi ta kullihi wato ba ce an ka bi zakka duk abin nan gona kace zakka ne ba fala ya qali iyalikum shay'un shadan dukka bayar wai don don neman alheri a'a ka bi ɗaya bisa goma ka bayar innahu la yuhibbul musrifin Allah bai son masu ƙetare haddi ai al mutajawizin masu ƙetarewa ba hudda lahum abinda anka iyakance musu abinda an an kace gashi shi zaka bayar shi an ce ka bayar bi ma'ana annahu la yusibu ba shi ba su lada fi amali sarfi ga abinda sun ka ƙetare haddi Yanzu zaku ba mina shaitan domin wannan ƙari na shaitan ne don a ce shi mai abin nan mai kyauta ne to in Um, um, abincin bako baya cikin zakka domin wajibi ne in kayi bako ka ciyar da shi kwana uku eh. ah, um, kamar yadda ake yi da da haka malamai ke yi abin nan suna yawo suna amsa zakka sai mun kace barayi ne duk wanda ya amsa yanka yana yana yawo yana kwaso zakka a kawo musu ai wanda garin da aka fitar da zakka na ake bayarwa ya sai dan dan fashi dan ne dan ne bai sai lokacin da ba a bata ba yake zuwa ki zauna in za in za zama da burgari da su kara karatu in kaka ta zai koya musu karatu ba lokacin da suke yawo lokacin da ake ana girbe suke yawo idan a basu ya za an bari ai hmm. barayi ne yan fashi ne ba abin nan yan fashi ne mai bayarwa shi ake ji ake shi wanda ya bayar shi ake ji shi zakanta yi shi wanda bayar eh. ina ta yi don an ce ya ba ne waɗanda tare da shi sai ya ɗauka sai mutanen abin nan eh. mafi yawa masu ba da zakar nan ba sun dokoki ne ba su kula ya halitta mu daga wajen dabbobi كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين to wa an sha'a min kuma Allah ya daga cikin ni'imomin da ya yi muku ya sa daga cikin dabbobin gida waɗanda kuke ɗaukar kaya a kai kamar raƙon manya wa farshen da waɗanda yake kuma ƙanana la tusluhu lahu wanda yake ba iya ɗaukar kaya a kansu kal iblis ga kamar karakon ma kanana wal ganami da tumaki da awaki sun miya farshen ai musu suna farshi kamar shin hida li anna kal farshi lil al kamar shin hida ne ga kasa li dunuwi wiha min hadan sun yi kusa ga kasa kulu min marzakumullahu ku ci ya ku musulmi daga abin da Allah ya azurta ku wala tattabi'u khudwat shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wato hanyar shaytan ba ta da tsawo kamar zambiya ce don ka in ka shiga sai ka ga in karasa inda zaka sai an kace khudwat shaytan kada ku bi abin kada ku bi hanyoyin shaitan tarayi ku fi tarim ga haramtawa wa tahlil halattawa ku halattar da abin Allah ya halatta ku haramtar da abinda da Allah ya haramta innahu lakum aduwwu mubin to shi shaitan kada an kace kada ku bi hanyoyinsa wato shi lalle maki ne mai bayyanan na tsakanin tsakaninku da shi ai bayyinul adawati to ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين to wajen dabbobi Allah ya yi nau'in dabbobi har wajen takwas wato asnahum wato min al-danif ne daga wata maki akwai kashi biyu maza da mata wa min al-ma'azif ne daga awaki kuma akwai kashi biyu maza da mata qul ya muhammad liman harrama dhuhur anami taratan ga wanda ke cewa maza haram ko ko mata haram ka ce a zakarai na harama shin maza daga cikin tumaki da awaki Allah ya haramta am unsa yayin ko ko daga cikin mata matan tumaki da matan awaki ya haramta amma shi ta mada alaihi arhamul unsa ne ko ko abin da yake dai ya shiga cikin uh, abin da mahaifar uh, abin nan tumaki ko mahaifar awaki shi an ka haramta uni bi ilmi ku bani ku bani labari da ilmi shi ga abin wal ma'ana min aina a tahrim da ina haramtawa ya ko kuma akuya ce in mutum ya ci zai abin nan zai ce daga ina ka same shi akwai likita wanda ya ce abin nan fa in kana min qabli zakurati in ya zan wannan haramci wajen namiji ne ko jami'u zakuri haramu kenan duk maza sai su zan haram awul la unusa ko ko daga wajen mata ko jami'u ina wato duk matan kenan sai su zan haram aw ishtamala rahim ko ko ko a ce da duk abin da ya shiga cikin mahaifa to fasau jani saboda aka maza da mata duka na tumaki da awaki duk an haramta fa min aina takhsis ne ina an ka kebance wal istibham lil inkar wannan eh, abin nan tambaya don musu ne in kuntum sadiqina in dai kun zama masu gaskiya ga abin da kuke riyawa daga ina kun ka samo shi ومن الإبل اثنين ومن البغل اثنين ولا الذكرين حرم عمل سيئين أما اشتملت عليه أرحام سيئين أما اشتملت عليه أرحام سيئين أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين to kuma wa min al-ibil ithnain daga wajen raƙumma akwai biyu maza da mata wa min al-baqar ithnain daga wajen tumaki eh, abin shanu kuma akwai biyu maza da mata kul a zakarain harama cin mazan biyu abin nan na tumaki na shanu da raƙuma ya haramta amul unsa ne koko matan ya haramta an ma alaihi arhamul unsa ne koko abin da yake mahaifar dukan bidin ta ta tattara akan shi shi an kana wato na maza ɗaya an kana ko mata ɗaya an kana ko duk abin da ya shiga cikin mahaifar abin nan je ko kuma raƙuma an haramta am kuntum shada ko kuma wato kuna nan lokacin da Allah ya haramta wannan izwa sakum Allah da lokacin da Allah ya ce wannan a haramta shi wannan kada a haramta shi kuna nan la bala antum kadibuna fi saboda ku masu ƙarya ne ga kaka wannan hukunci faman azlam ba wanda ya zalunci min man iftara ala Allah kadiban ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah ya ce abu kaza haramun ne ko ko abu kaza halal ne da ƙarya kawai waye shi abin nan waye shi Eh, zalunci lilillan nasu dan ya ɓadda mutane bi gairi ilimi ba da wani ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah baya shiryar da mutane azzalumai masu aka hukunce hukunce sannan abin su azama mutane da su halda su to ci gaba ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala طاعم yat'amuhu إلا أن يكون ميتة أو دما مسوها أو لهم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم to kun la ajadu fi ma uhiya ilayya ni ban sami abin da anka haramta ba ga abin da anka min wahayi ala ta'imin ga wani abinci ayyan kana min az-zukur wal ina ko na maza abin dabbobi maza ko na mata ban ga abin da anka ce haram ba ya tamu wanda yake mutum zai ci min babu ko fahima ya fahimu ko raddan lil ahkamil jahiliya wannan kenan don a nuna kenan hukunce hukuncen jahiliya duka ba su da kyawu ba samu wani abu wanda hana wani abu ba ba samu wata hujja ba illa an yakuna maitatan sai dai in ya zan ya mutu ba yanke ba aw daman masuwan ko kuma in ka tsaga jikinta jini ya fito wannan jinin nan haram ne ba a ci ko kuma lokacin da an ka yanke akwai wasu masu tarawa abin nan a su ce hanta wuya wai hanta ta wuya a ta abin nan a soya abin nan jinin na a dora ci wannan an haramta aula makanzin haka nan naman alade shi kuma na innahu jisun wato shi kan kazamta ne haram aw fisqan uhil ghayri labi ko kuma wato wani fasici wanda an ka ambace sunan wani wani Allah game da shi abinda an ka yanke da sunan gonki ban sani ba kamar masu yanke abinda masu karanta san su ce sai an yanke rago ko sai an yanke ah, kaza in ba haka nan ba wato ba za a yi ba ya maganin bai ci ba eh shi ba fiski ne eh don an dauka kenan baka yanke ba wani abu zai auku gaira bagin kuma wanda yake da lura ta same shi ga cin motsai gaira bagin ba yawai ya fita ne don ya raba kan jama'a ba wala adin kuma ba wanda ya hita don zalunci akan mutane kamar dan fashi shi kuwa abin nan lalura ba ta sashe ci wannan motsai kun gane ko ya halaka ne fil akal gair kharijin ala imamin li yufariq al jamaa wanda ya fita don ya raba jama'a illa lura ta same shi bai samu ya ci motsai ba wala muta'addin ala nas ko ya fita don yawa mutane laifi fi fi nahwi qadi tsari kamar ya fita dan fashi ne to nan da ta sashi ya ci motsai fa inna rabbaka ghafurun wato in mutun ya ci mosai saboda lalura wadda ta halatta mai ci ya ci to Allah mai abin mai gafara ne ga abin da ya ci rahimun kuma bihi mai jin kai ne gare shi Wai yukra akal kulli dinabin bayan haka nan ga wani abu wanda bai taho ga nassin qur'ani ba amma an karhanta shi wato kullu dinabi min asira duk mai zaga na dabbobi Ah, eh, kamar abin nan eh, kamar abin nan zaki da da misa da mage da kare inda malikiya wa kullu bi mikhlabin haka nan duk wanda yake yana da aka fa mina tsayi ga tsuntsaye eh, kamar shaho da abin nan shirwa inda shafi'iyya su su dai wa wa hamalul karahata alal mani bi sunnah su shafi'iyya sun ce haram ne

ba ba ma na cikin wasu

an ci abin da rai hankali bai kwanta ba sai da yaro an yi mai tarbiyya haka ba an bayyana ta'ala to ci gaba wa alal ladina hadu wa alal ladina hadu harramna kullu ومن البقر والغنم حرمنا عليه طبيعهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون to wa ba da an bayyana ta'ala ma harama al muslim bayan ya bayyana abin da ya haramta ga musulmi na namomi da dabbobi a tafa alaihi ma harama al yahuda an ya tafi abin da an haramta ga yahuda su dai la alama amma amman adahum banda wanda ba su ba min al awwalin wal akhirin ko gabanin yahudawa ko bayan yahudawa ba su ciki Yahuda sai an ka haramta ma ga fa qala ta'ala Allah ya ce wa alal ladina hadu haramna ma kullu dhi dhikrin duk mai akaifa mun haramta shi ga yahudawa wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu shine wanda yake ya tsunsa ba su rarraba ba kamar raqum haram gaci haram ne ga su ci raqum ma wannan am da jiminnu wal abu haka nan dunya wal bat da abin agwagwa wa qala al-qutaybi wa huwa kullu dhi makhlabin dum mai aka yafa min tsayar na tsuntsu wa kullu dhi hafin haka nan dum mai mai kofato mina dawabi na dabbobi kamar doki da abin nan wasu mai al-hafiru zufran ala al-isti'arati to abin nan eh, eh, dan mai kun ka baccin doki eh? na cewa wato an halatta muna abin nan an'am wato mu ci mu sha mu dauki kaya cikin su mu yi kawa da su sannan bayan haka na an kace wal khayl wal bigal uh, uh, tarkab wal wal khamira litarkabuha wa zinatan wa khalqu ma la ta'lamu to wato um, kenan da dawa da dawaki da jakuna da alfadurra don ku hau ku yi kawa ga mai musulunta ni suna wai suna cewa masu radio suna cewa wai wannan ayan ba su ba su dauka ba suna so malai su wa alallazina adu harramna kulli dhuhur ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الهوايا اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لخارقون to bayan an ga an ga wa musulmi abin da ya haramta gare su to ga na yahudawa dai wanda yake su dai banda waɗanda an gabanin su ko waɗanda an bayan su shine an kace wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufrin bisa ga waɗanda sun ce mun tuba don haka ake ce musu hadu waɗanda kace yan mun tuba <coughs> Ah, mun haramta musu duk abin da yake yana da aka akaifa wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu ma lam yufarriq asabi wanda yake ba rarrabe abin nan ya tsonsa ba wato kada yake wato kofato kenan kal ibil kamar raqumi wannan amida jimina wala eh, auzu eh, eh, da abin nan dunya walbat da abin agwagwa wa qala al-qutaybi huwa kullu dhi mikhlabin duk wanda yake yana da aka haifa mina tsayin na tsuntsu shi ma an haramta gare su wa kullu dhi hafirin ko wani mai mai kofato mina da daga dabbobi wato kamar su dawaki da abin nan sun haramta gare su wasu miyar hafiru zufran alal isti'ara kun gane wato na fara bayanin wato maganar wa doki da an ka ce an halatta muna waɗannan dabbobi tumaki da raƙumma da shanu da tumaki da awaki mu hau mu yi kaza to sai an ka taho ga ayar an ka والخيل والبقال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون to shi jaki akwai inda an ka ce an haramta shi lokacin da an ka tafi yakin ah, haibara sai aka samu jakuna nasu aka yanka aka dafa ana cikin dahuwa sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce menene an ka ce jakuna ne ake dafuwa an ka ce to a zubar wato kun gani an ɗauka kenan jaki an haramta shi ga wannan to kuma da yake wato dawaki an ce wal khayla wal bigala wal hamira an hada dawaki da da alfadari da jaki an kace don ku hau ku yi kawa don haka wato malikiya ke cewa duka su ma haram ne don an hada an hada su da abin da an kasan an haramta eh a'a haram eh doki da alfadari da jaki ga maliki wata tun da an ce don ku hau kawai ku don ku yi kawa kawai ashe babu ci ciki don waɗancan na farko da an ka ambata an ce don a ci a hau a yi kawa a yi komi kun gane ko ah, wasu na ganin a wata jakuna ɗaya an ka hana amma ba hana doki ba to sannan kuma wato uwar abu shi ake bibi ga haramta shi ga ci saboda aka wato jaki shi ke barbar godiya ta haifi alfadari to ko da an haramta jaki shi alfadari ya halatta ci domin uwar shi ana ci bisa ga wannan fassara kun gane kun eh, wato saboda aka ah, ga malikiya duk gaba ɗaya su uku ba a ci ga waɗannan halatar da abin nan doki yana cin doki ana cin doki ana cin alfadari sai jaki kawai akwai masu cewa a a waɗancan jakuna da an ka amso na da an ka kwato na na abin nan yahudawa tun ba raba ganima ba an ka yanka an ka an ka fara dahuwa su ɗaya an ka haramta sauran jakuna kuna iya ci <laughs> eh? eh wato bisa ga wannan kenan za a ci dawaki za a ci eh, alfadarai za a ci jakuna yanzu alfadari ba da miji da mace eh? alfadari ba namiji da mace wato kullun jakuna ke bin dawaki su haihi alfadari ga ci ko uwa ake ake ake kula da ita a to <laughs> malai mana tambaya ce na muka samu inda ba a cin doki wannan shine amsar shine amsar eh, amma kuma eh, masu cewa ana cin doki ana cewa godiyar um, um, sayyidina abubakar ta mutu a madina an yanka an ci saboda haka kaga ana ci kenan ta kasa na ta kasa an yanka an ci godiya mu maliki ya sau su abin da maliki ya hada muna wannan wato yanzu dai mu ga mu kawo bakin mu kun eh, gana cin doki mu bakin amma ba liban ba eh, eh, shi kuma kare fa kare wato abin da yasa sun ka karhanta shi ko sun ka haramta shi domin an ce wanda ya yi sadaka ya komo ya sai sadakan nan ya koma ci ya zan kamar kare mai amai shi komo yana cin amansa da wannan ne an ka ce abin makaruhi ne ko haram ne kyauta ta shigo ciki eh kyauta sadaka an ka hana in kai kyauta kana iya saya Eh? biri wannan abin nan ya kama mutane ɗaya ne amma abin nan abin nan abinci ya muku yawa wa min al-baqari kuma daga cikin shanu da tumaki da awaki haramna alaihim kuma an haramta ma yahudawa cin kitsen su na ciki ay asru wato kitsen ciki wa shamil aqan kula ko kuma kitse na abin nan gidibe eh illa ma hamala zuhuruhuma sai abin da yake kitse wanda an ka samu cikin bayan su wato cikin nama ay ma ulqa ma ma ma ma allaka biha minhu kun gane wanda yake na cikin baya awa awa hawaya ko ko abin da an ka samu cikin ciki irin kitsin da ke kewaye wa ciki wannan ba komi awa mahsal da adam ko wanda ya garwaya da wani kashi min huna daga kitse huwa shahamul iliyati kamar kitsen wato waduwayya fa innahu uhilla lahu shi ya halatta su ci zalika tahrimu wannan haramtawa da an wa yahudawa abin da yasa an kai musu shi hum bi bagayin mun saka muka musu saboda sun ka suka ketare haddi ai da sabi zalmin saboda zaluncin su bai ma sabaka ga abin da ya gabata fi suratul eh, nisa'i min qawlihi fa bi ma wa bi ma naqadihim mithaqan wa kufrin bi ayatin la don walwale wa alkawali da suke yi da kuma kafirci da suke ga ayoyin Allah muka haramta musu an ka tsananta musu eh, wato haka nan kuma ila an qala fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum فكانوا كلما ارتكبوا معصيه سيئه يهودا sun zan ko da sun kai wani babban zunubi min al-ma'asi na zunubi uke bu sai ai musu azaba bi tahrimi shay'in haramta musu wani abu mimma uhillahu abin da ke da halal ne a ce to an haramta muku shi wa hum yunkiruna zalika wa yad'una annaha lam tunzal muharrama ala al-umami qabla eh, qablahum wa su suna musu suna cewa wato ba saukar da abin nan ba ana lam tunzal muharramatan ba haramta su ga wasu mutane gabanin su fa kadzabahum Allah Allah ya qaryata su bi hada da wannan wa hadzara almuslimina an yaktabu bihim ya haramta ya kauratar da musulmi kar su yi koyi da su fil tikabil manhiyati ga yin abin da anka hana fa innahu yaslubu ni'ma wato in mutane na yin abin da anka haramta musu to ni'imar da ya musu zai daidaita wa inna la sadiqun kuma Allah ya ce mu masu gaskiya ne fi ikhbari na gaba da labarin da mun kai duka wa ko wa'adin da mun kai duka masu gaskiya ne sai mun cika shi wa aqaba alai wa qala ga taqibi karin bayani gare shi فإن كذبوك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك يا محمد فيما جئت به إن سوك قال يتاك قابل لك الزو مسو دشي فقل لهم كتير مسو ربكم ذو رحمة تقول لتكم قال يتاني wato ana ana lallashin ku da ubangijin ku mai rahama ne rahman nan mai fadi hay su lam yu'ajilkum bil uquba domin bai muku da gaugawa da azaba ba wa fi talatun bi du'a ila iman kenan mutun yayi da shi a ce Allah mai rahama ne don ka komo ka ce tunda na yi laifi ba zai min abin nan bari in ci gaba a komo yana yana gafarta ma wala yurad wala yurad ba su wannan qadar mujrimin amma kuma ba a hanawar azabar shi daga mutane waɗanda yake masu laifi fihi wad'u zahiri mawdu'il mari da an kace wala yuradu ba'suhu anhum su masu zalunci sai an kace an qabil mujrimi mutane masu laifi masu laifi sune masu halattar da abin da Allah masu haramtar da al ah, abin da Allah ya halatta ko ko haramtar ah, halattar da abin da Allah ya haramta fihi وفيه وفيه موضوع ظاهر تنبيها على على التسجيل عليهم بذلك وتقول an rubuta musu shi. wal aslu la yuraddu ba eh, la yuraddu ba su ja ba a hana hukuncin Allah wato azaba Allah in ta zo muku to ci gaba سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون to lokacin da an ka azar kafirai hujja an ka lazimta musu hujja sun ka kasa bayani wata ya kadu mutlana ma kanu wale sun ka gane dai abinda suke yi ba gaskiya bane mina shirki na kafirci wata hari malam yuhar malam ko malam yuharrim ko malam yuharram da haramta abinda ba haramta musu ba habar Allahu anhum bima sayquluna ku Allah ya ba da labari ga abinda za su faɗa inda ko ina da don saurin kai faqala faqala yace sai ya kulu ladina ashraku law sha law ma Allah ma ashrakana su ce a ah, ah, ku da ke cewa mun yi shirki ai Allah so mun shirki in bai so mun shirki ba muna yi ah, na han wala abauna da mu da ubannin mu duk ba za mu yi shirki ba Allah so su yi don haka sun kai wala haramna min shay'in kuma da Allah ya so ba in bai so ba ba za mu haramta komai ba fa na saboda haka shirkin da sun kai wa harimu na sanan da abubuwan da sun ka haramta bi ake wato da nuhin Allah ne wa huwa radi kun Allah ya yarda da shi qala ta'ala sai Allah ya ce kazalika kabar yadda sun ka fada waɗannan sun kai ƙarya kazzaba alladina min qablihim waɗanda sun ka gabanin su sun ka ƙarya ta banzanni hatta za ku ba su ma sun ka dan dan azaban mu kul kace hal ku min ilmi akwai wani ilmi wurin ku bi anna Allah radin bi zalika nace Allah ya yarda da abin da kun ka kaka na kana kana karairayin da na shirki wata da ku wata ko da na in ya zan akwai shi ku kawo muna ai la ilma indakum ba ku da wani ilmi da wannan ne ku duk malamin da ya taho da wata kariya da wannan ake abin nan a ce kawo muna mu gani <laughs> eh? to mai san jawahir ma'ani ya karya ko sani don da ko ina kasuwa kasun ne na ana sayar da shi sai da an kawara an ka jaye in ta tabi una illa zanna ba ku bin komi sai zato wa in antum illa tarusulun kuma ku ba ku zama ba ku a ire faɗi kuke ɗai kuke yi kawai Eh, kawai dai abin da ranku ya shirya buku shi kuke fada kun gane Allah sauƙaƙe فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم ajma'i. kamar mai cewa abin nan Allah ya wanda ya aiko zuwa gare ka in kai kuma za ka abin nan ka aike shi zuwa ga Allah daidai ne ka aiki annabi ku ba wannan tunani ba tunani Allah sauƙaƙe amin kul kace in lam takun lakum hujjatun in ba ku da wata hujja falillahi alhujjatul baligha to hujja wadda ta kai iyaka tana ga Allah wanda yake ba mai iya karkare ta falau sha da hidayatakum da Allah ya so shiryar da ku la hadakum da ya shiryar da ku ajma'ina gaba ɗaya fal manhi eh, fil fil kharij hidayatul kulli wato bayyuwa wato Allah ya shiryar da kowa wa illa faqad hada ba'dahum ya shiryar da wasu kuma ga suna suna ta musulunta Allah shiryar da mu amin to ci gaba qul halumma shuhadaakum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل كتير مسلم halumma shuhada ku ku kawo masu shaida ku alladhina yashhaduna anna allaha harama Allah shi ya haramta waɗannan abubuwa wato kudu duk wanda ya faɗi wata magana ce kawo kuma kawo shaida cewa Allah shi ya haramta ko shi ya halatta fa yan shahidu halata har ma har in sun yi shaidu ba da ƙarya ce ubanni mu ke yin haka nan to kai kada ka yi shaidu tare da su wala ta tabi hawa alladina kadzabu bi la kada ka bi son zuciyoyin waɗannan da sun ka ta ayoyin ubangiji walladina la yu'minuna bil akhirati fasada maqalatul kufar lokacin da Allah ya bayyana magana kafirai ƙarya ce ba ta ce fi ba za mu ga da sun kariya min annallaha amarahum bi tahrimi ma haramu na cewa Allah ya haram ya umarce su da haramta abinda sun ka haramta ala an sun ga kawo nasu wa ka annahum sa'aluhu wa qalu ayyu shay'in harrama Allahu alaina kamar abin nan tunda an ce ƙarya kuke yi ba Allah ya haramta ba yana yiwa su yi tambaya su ce to menene ya haramta muna wa allama nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi kubira na ko ko mm. to saboda haka wato Allah ya hana ya faɗa ma annabin mu annabin sa wato ya ba mu labari fa ajaba bi qaulihi ta'ala ga jawabi qul ta'alu atul abin qul ta'ala atul ma harrama rabbukum alaykum bi تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون to kamar bayan an haɗi abubuwan da an ka haramta musu kuma an ka abin nan kwace su daga ƙarairayen su sun babu hujja to abin nan to kamar wannan zai nuna ma za su tambaya su ce to ku menene Allah ya haramta musu ko menene ya halatta to shine ga abin da a jawabi kul wato kace musu ta'alau atlu ma harama rabbukum ku musulmi ku zo in karanta muku abin da al'an ubangijin ku ya haramta alaikum akan ku kun gane wa ma amara bi wa ma amarakum bi kuma zan faɗa muku abin da ya umarce ku da yin sa Allah shirku bihi shay'an kadda ku hada komai da shi komai za ku yi abin nan ku ce daga Allah kamar yadda ya ce kai wata shi dai zai zai hukunci kenan wa asinu bil walidaini ihsana sannan ku kyautata ga uwaye kyautatawa kyautatawa ba ba bace kyautatawa daban da'a daban in babanka yace ma kai wani abu wanda bai halatta ba ga shari'a ba ya halatta ka bi shi ko da ya tsananta wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma hmm. abinda a kyautatawa wajibi ne ka cishe shi in baya da abinci da uwa da uba wajibi ne ka ba su tufafi kuma wajibi ne duk abin da ya kamata na jin na rayuwar daɗi wato wanda kake iyawa kai musu wannan shine ihsani kun gane ko ka girmama su saboda ko tahiya kada kai gaba gare su sai in ya zan kana tafi da duhu ne don kada su hada ga wani abu ka ka zauna sai sun zauna kun gane amma ba za a duka a gaishe su ba don dukawa ibada ce haram ce wannan za a gyara ta aqilu eh? na gyara shi sun sa nuni ban ji ba ta aqiluna an sa nuni na aqiluna suka sa to amma ita uwa gaba ake wuce kun kana eh? ina cika da uwa gaba mutum zai wuce ya za a ga eh wato abin domin eh, ga inda rana ne ba amma inda dare ne fa kada ya fada wani abu sai ka wuce gaba wa Allah ta yi bi shay'an kuma Allah ya ya hana ku kada kada komai da shi wa bil walidaini ihsanan game da uwaye kuma ku kyautata wala ta wala awladakum sannan game da ƴaƴanku kuma kada ku kashe ƴaƴanku bil da turbudewa kamar ƴaƴa mata da ake turbudewa wannan ko koko ƴaƴa maza da ake sokewa wai an yi ibada da su kakku haka nan eh kamar yanzu masu cin magani abin nan ayi bari haram ne matukar da ya shiga cikin mahaifa haram ne a fidda shi amma kuma in an ka sha magani ya fito da rai sannan ya mutu to kamar wanda ya kashe mutum dattijo ne tsarin iyali ai musulunci ya muna tsarin iyali in kuna iyawa ku a biyu biyu ko ku auri uku uku ko ku auri hudu hudu in ba ka da abin da za ka rike su ka tsaga guda ba zai to eh. na ya'ya eh. Eh, wannan ai Allah ya baka gashi nan to ko wabil walaina wala taqtulu awladakum min kada ku kashe ƴaƴanku don wai tsoron talauci ka gane hmm. ai faqa don tsoron talauci ta hafu na wanda kike tsoron shi aure nazarin nazartu ko ko don wani alwashi kace in an yi kaza zan kashe dana kada ka yi nahnu narzuqukum wa iyyahum mu ke baku abinci da su ƴaƴan duka wala karbul fawahisha sannan kuma Allah ya haramta muku kusanci ba ma kada ku yi ba kada ku kusanci alfasha wato shine abin manyan zunubai kamar zina ba ma ce an kai kada ku yi ba ko kusa ka ku yi ma zahara minha ma batan wato abin da ya bayyana na alfasha da abin da ya koyu ay tuha wa sirha wala taqtulun nafs allati harama la kuma kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe kan ran musulmi ko ran kafiri na amana kada ku kashe su illa bil haqqi sai in ya zan shari'a tace a kashe shi kar kawai kamar ya kashe wani arama wala haddi ko ku yayi wani abu wanda yake abin ya yayi wani abu wanda shari'a ta yi mai haddi wa qatalin riddati ko kuma in ya yi ridda an ka tabbatar ga shari'a to kuma ana iya kashe shi bayan an neme shi eh, tuba kwana uku yaki wa rajmul muhsan ko kuma namiji mutun namiji ne ko mace wanda yake ya taba yin aure ya tafi yayin zina shi kuma hukuncin sa abin a kashe shi da jifa kun gane ko zalikum wasaqum bi waɗannan abubuwa da an ka ambata su ne Allah ya yi muku wasiya da shi abinda an wasiya umarni mai tsanani domin idan mutum zai mutu ya tara ƴaƴansa yana cewa ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza to wannan shi ake ce wasiya hmm. wato umarni mai tsanani la'allakum taqinu ya Allah ya faɗa muku wannan ko za ku yi hankali ay tasamiluna uqulan ko za ku yi amfani da hankulan ku hmm. ah, ta'qilun fusukum rayka su gane wa ta haɓa su ane mubasharatin kaba wato su gane wannan ganewa ta hana su daga abin nan yin abubuwan da aka hana almaskuratu da an ka ambata wa tabhamuna fawaida hadhihi takalif sannan kuma da tunanin ku in kun yi hankali za ku fahimci waɗannan abubuwa da Allah ya aza muku manafi'a da amfanonin su fid wa dunya duniya da lahira to eh. wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون to yace dai gaba da bayyana bayyanawar abubuwan da anka halatta wato ashe kenan yana daga cikin tauhidi ka halattar da abin da Allah ya halatta ko ka haramtar da abin da Allah ya haramta yana cikin tauhidi domin in kai wala kan kai da haka doka wato kai tarewa da Allah kenan ga yin doka wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya